to za mu wuce cikin shirin kai tsaye insha Allah tambayar mu ta farko ga likita shine dangane da abin da ya gabata ma'ana bayani ya gabata kan abincin mara lafiya a wuyan wa yake ina ya kamata ya zama ya ci abinci matukar yana kwanci a asibiti inda aka bayyana mana lalle abincinsa yana wuyan asibiti ne kuma likitoci su suke bayyana wani irin abinci ya dace da shi musamman in masa aiki Ah, yana jinya kafin a sallame shi kenan to yanzu abin da za mu so mu ji daga bangaren su masu dafa abinci da ta yaya ake samar da su kamar za a kewaya ne a ga wani restaurant ne suka fi iya abinci kawai sai a ɗauko su a kausa asibiti ko ka karatu shi ma ake mai zaman kansa ya abin <laughs> jama'a alaikum yau kamar yadda aka sani shi abin da ya shafi aiki na asibiti wata abin da ya kira a turanci teamwork ne eh. kowa aiki ne na misali na haɗin gwiwa tsakanin likita tsakanin ma'aikacin jinya watan kamar ungon zoma da kuma masu jinyar mutane a asibiti masu kula da su marasa lafiya tsakanin masu ba da magani likitocin magani hmm. tsakanin masu ɗiban jini masu ba da tsaro masu ba da tsaro da kowane fanni na'am to su har da fannin masu dafa abinci wato kamar da aka magana kaga shi fannin dafa abincin zaka samu bangare ne guda na asibiti kamar abin da kiran shi kowane department mm. na asibiti akwai bangaren likitoci akwai bangaren mm. nurse nurse akwai bangaren lab medical lab wurin gwaje-gwaje akwai bangaren yan wurin ɗaukan hoto wurin scanning radiologist wurin gwaje-gwaje da sauransu haka haka shi ma asibiti akwai bangaren food nutritional wanda za ka samu a nutritional service a asibiti ya danganta da sunan da kowane asibiti suke suka bashi amma za ga to akwai ma'aikata a wurin kamar yadda kowane department ake daukan ma'aikata su ma ka ke daukan ma'aikata wanda za ga shi ma department ne mai zaman kanshi ma'ana ga daukan aiki sai da takardu kenan sai da takardu kenan za ka samu cewa kamar yadda ake daukan kowane ma'aikaci a matsayin ya kware a wannan fannin shi na lafiya shi ma ka ke daukan ma'aikaci wanda zai aiki a fannin abincin da mara lafiya zai ci asibiti mm. shi ma kake ɗaukan shi saboda yana da kwarewa ta wannan fannin da karatun ne ji hmm. kamar yadda sai da mutum ya karatu aka ɗauke shi a matsayin ma'aikaci na asibiti na lafiya to shi ma haka wannan sai da ya karanta wannan fannin hmm. watan ba kaman a ce abinci ba kawai saboda ya hmm. iya dafa abinci a waje to ba zai zo ya dafa ma a ɗauko shi ya dafa eh. ma mutane abinci a asibiti ba saboda asibiti ya sha bamban da eh. sauran wani wurare ya sha bamban da hotel ya sha bamban da duk wasu da gidajen inda mutum yake saboda abincin da mutum zai ci a gida daban abincin da mutum zai ci a hotel daban yau to abincin da mutum zai ci a asibiti daban to saboda haka wanda zai yi aiki a asibiti bangaren abin da ya shafa abinci mm. yana bukatar mutum ne wanda ya karanci wannan abu haka ne to kasantar yadda ka ce za a ɗauke su aiki ma'ana za su zo takardu a ɗauke su aiki to zai zama na dole kenan a cikin asibitin za su yi aikin abincin kenan ba zai yi a su dafuwa daga waje ana shigo da shi ba kenan Ah, ba zai yiwu su yinka aiki su rinka tafi abincin daga waje ba shi dama ma na yi wani gidan abincin daga waje ko kuma wani gidan abincin da aka yadda da shi ya zama na dan daunoyi shi rinka kawo abinci asibiti ba zai yiwu ba dama shi kamar yadda kowanne sani wurin gudun eh, ma'aikatan lafiya mm. a cikin ma'aikatan lafiya na asibiti suna cikin asibiti ne eh. haka abincin da mara lafiya zai ce yana cikin asibiti ne mm. saboda akwai dokoki wanda ake bi na shi ba zai a kawo daga waje ba saboda ba a bukata a kawo wani daga abinci daga waje a ba mara lafiyan da yake kwance a asibiti saboda su wayannan eh. fannin suka karanta kenan ya kamata a wani irin kayan abinci ya kamata a kawo saboda marasa lafiya ba mutum ɗaya bane kowane cuta kuma ba cuta ɗaya bane a asibitin ka mm. samu cewa marasa lafiya daban-daban ne so wani abinci ne ya kamata su ci kowane mara lafiya da abincin da ya kamata ya ci kaga an duba shi an gwada shi ne sannan ya zama cewa ga abincin da ya kamata ya ci saboda haka mm. abincin za a dafa a wurin ne ya zama ne gini ne aka yi musamman shi ne ake shi bangare ne guda na dafa abincin wanda yake ana mm. dafa abincin ne kamar yadda aka sani kashi uku safe hmm. rana da yamma wanda kuma kowane abinci da ake da yamma na da daddare kenan na'am hmm. so kowane abinci ana dafa shi a wurin ne a ba mara lafiya ba wai a zo da shi hmm. daga waje a matsayin an gina wurin abinci daga waje ko kuma wani hotel ko wurin sai da abinci da yake wajen asibiti zaman cewa shi ake so abinci ana ba mara lafiya ba haka to to dangane da su ma'aikata din kamar yadda aka ce zai zama na sun zo da takardun su ne an dauke su to ya yanayin karatun su kenan zai kasance shin suna yin wata wani short course dai sai su zo da shi koko sai sun yi digiri ko digiri girma sannan za a dauke su aiki kamar yadda ake daukar likitoci na'am haka ne yatan shi irin wannan shine kamar yadda aka sani a abin da ya shafi harkan asibiti ko wani eh. mutane ɗaukar shi ne bisa shaidan takarda watan ilimin da ya karanta hmm. abin da ya karanta a fannin lafiya zai kawo takardan shaida cewa shi ya yi karatu a fannin kaza ne sannan kuma akwai tsari ita na hukumar lafiya ta ƙasa ko ta jiya ta tabbatar tana ba mutum shaidan cewa ta yadda wannan ya iya ya yi karatu a fanni kaza hmm. likita ne shi ma'aikacin jinya ne shi wani bangare ne abin da ya shafi lafiya hmm. cewa ya yi wannan karatun kuma sun gwada shi sun yadda da karatun da yi saboda haka zai iya aiki a matsayin shi na ma'aikacin lafiya zai iya taɓa mara lafiya zai iya ba mara lafiya duk wani taimako da ya kamata ya mm-hmm. bashi wannan ta bangaren likita ke ta bangaren likita ke to haka su masu bangaren abincin mana mm-hmm. karatun su ya bambanta da sauran karatu kenan na dafa abinci na'am karatun su ma duk ɗaya ne mm-hmm. duka karatun ɗaya ne sannan su ma suna da shaida da ake basu na cewa an yadda su rinka dafa abinci ga mara lafiya ko gaba daya a ga mara lafiya akwai abin ga mara lafiya saboda akwai bangarori da suka karanta wanda yake ya shafi abin da ya shafi asibiti ne to saboda aka suna yin digiri na daya kamar yadda aka sani abin da ya shafi karatu za ka samu mutum ya je digiri na daya ko kuma ya je abin da ake ce ma eh, certificate haka ko a ce mu kira shi kan misali a ce diploma eh. akan fanni na ilimi misali ka dauki wanda ya je misali ya je karanci abin da ake ce ma lab technicians watan ya je karanci shi ba digiri yi ba abin da ya shafi harkan diploma da irin ta shekara biyu ta shekara biyu ko wani course na shekara biyu haka eh. to ana yin wannan wasu kasashen suna da irin wannan tsarin na wannan abubuwan amma ana yin digiri na ɗaya kamar yadda aka sani a matsayin mutum na ma'aikaci na dafa abinci marasa lafiya na marasa lafiya zai je abin da ya shafi karatu ya na shekara ɗaya shekara ya na digiri na farko shekara hudu shekara hudu ya digiri na biyu hmm. shekara biyu zuwa uku sannan ya digiri na uku da a dafa abinci mara lafiya duka akan abin da ya shafi abincin da mara lafiya ya kamata ya ci duk akan abinci har digiri na uku shi ne ake kiran shi clinical nutritional mm. nutritional clinical watan shi mm, yana abin course din kenan shi to akwai su ma mm-hmm. courses sun fanni fanni ne wanda yake zaka samu cewa misali idan ya je zai kuma zo har ya kwarewa akai bayan ma wannan idan ya je digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku zai kuma zo ya dauki bangare ake ce mishi na kwarewa na fanni a fannin da ya shafi ma abin da mutum ya kamata ya ci na mara lafiya ya kamata ya ci cuta kaza. mai cuta kaza sai ya ɗauki wani ɓangaren shi ne ake kira speciality ka haka in ka duba za ka samu cewa kamar yadda likita zai je ya kware a fannin jikin mutum mm. cewa na misali abin da ya shafi ciwon abin da ya shafi kashi ne ko mm. abin da ya shafi yara ne ya kware a wurin abin da ake ce ma ɓangaren yara ko kuma ya kware abin da ya shafi ciwon kunni mm. ko kuma ciwon ido ko ciwon haƙori gaɓoɓi da sassa na jiki za ga shi ma likita in zai ɗauki wannan ɓangaren ya ce ka kaza shi kwararre ne a wannan to haka shi ma ɓangaren abin da ya shafi su nan. abin da ya shafi abincin mara lafiya abinci abubuwan da mara lafiya ya kamata ya ci mhm. shi za ka samu cewa shi ma ana kware ana ɗaukan fanni da za mutum zai kware misali zai da wata cuta kenan misali na'am mai cuta kaza ga abincin da ya kamata ya ci saboda kaza saboda kaza kenan na'am kamar yadda abin da ya shafi su kwarewan a abin da ya shafi bangaren kwarewa za ka same su kashi-kashi ne mhm. kamar yadda muka lissafa za ka same su akwai abin da ake ce ma akwai abin da ake ce ma su speciality din akwai abin da mhm. ake ce ma management of weight wata idan mutum ya ga dama sai ya ce shi zai kware ne zai speciality shi ne akan management of weight watan yadda ake kula da yadda mutum nauyi mutum ya kamata ya kasance watan shi kasan kamar mutum abin da ya shafi harkar lafiyar shi akwai nauyin shi da ake so ya kai akwai kuma nauyin shi yadda nauyin shi da ba a so ya wuce watan ba a so ya wuce wannan ba kuma a so ya ce ya gaza so idan mara lafiya ya zo ana kasan idan koda mara lafiya ya ce za a ga an ce a gwada nauyin shi shin yaya nauyin shi ma yake so kaga a lokacin da za ga ah, su ma'aikatan ma'aikatan jinya mm. wata nosis kenan idan suka za ga sun gwada hawan jinin mutum mm. sun gwada kuma nauyin shi so kaga a wani lokacin lokacin da gwada nauyin shi mm. so nauyin shi shi wannan management weight da da shi wanda ya je kware akan wani abubuwan to shi da an shi wannan masanin tunda mara lafiya ne aka kawo eh. an gwada nauyin shi ga nauyin shi da yake a lokaci guda shi ya san abincin da ya kamata shi wannan mara lafiya ya rinka ci wanda zai dawo mishi da nauyinsa kuma kar ya ci abincin da zai wuce nauyinsa so kaga a lokaci guda tunda ana magana harkar lafiya ne mm-hmm. su anan su eh, an kawo shi a asibiti an gwada shi an gane gaban da cutar da ke damun shi za a bashi magani na bangaren cutar da ke damun shi amma wani bangare na abin da zai ci kaga masani ne wanda yake a fannin abinci mm-hmm. wanda ya kware a wannan shine zai duba shi ya ce ka abin da ya kamata ya ci ya mm-hmm. rinka ci a kodi wuce sai mu cewa ya ya tashi daga yanayin da ya dace ya kuma yanayin da ya dace to sannan kuma akwai na biyu wani shi kuma cholesterol mm. wanda za ga da yawan mutane suna fama da shi wanda yake kawo matsala abin da ya shafa jinin mutum za ga mutum yana yana irin wannan cutar cholesterol za gani ba sai zan kira shi da Hausa ba dai misali eh, sai su fanta shi na'am <laughs> shi ma wanda zaka samu cewa kamar sai abin yana faruwa ta jini ne kamar mun za ga ma a ce an hana mutum ya ci kwai ko ya ci wasu abubuwa abin da ke mm. cikin kwan za ga akwai ana hana mutum ya ci wasu abu abu abinci saboda wannan abu za kamar yakan dan bi hanyar jini ne ya haifar da mutum cuta toshewan bangarori wani abu haka na jini to za na jikin mutum to za ka samu cewa shi wannan kuma shi ma akwai fanni na kwarewa shi ma akan wannan abubuwa ya kware ne ya karanci wannan ne wata mutumin da ke da irin wannan cutar wasu irin abinci ya kamata ya rinka ci so idan mutum za ga an zo asibiti an same shi da wannan da wannan abu mm. ba wai a bashi magani kaɗai ba to me kuma ya kamata ya rinka ci na mm. fannin abinci wanda zai taimake shi wurin lafiyan shi ya mm. kuma taimaki maganin da yake sha to kaga akwai wannan kashi kashin wanda za ga cewa na mara lafiya sannan kuma akwai hepatitis a hypertension eh. abin da shafi eh, mutum wanda yake fama da hypertension kamar shine a hausa ana kiran shi kamar hawan jini kenan wani mutum mai yawan hawan jini haka za ka eh. samu an gwaji an gwada mutum za a gwada mutum yanzu ya je asibiti mm. za a gwada shi a ce yana da hawan jini za a ba shi magani so mutumin da ke da hawan jini akwai abincin da ake bukata ya rinka ci so kaga shi wannan wanda ma ma'aikaci ne wanda yake a asibiti ne eh. saboda an gano mutumin da ya zo wanda ya zo a mara lafiyan nan a cikin rashin lafiyan da ya shi amma gano haina da hawan jini eh. amma ba maki ba hawan jini ya kawo shi ba ba maki ya ji ciwo ne ko hatsari ne ko wani abu ne ko macen ta ko wasu abubuwa ne aka dama so a cikin sai a cikin bincike da likita yi aka gano sai aka gano cewa tana da hawan jini mm. ko mutum yana da hawan jini so kaga anan abin da yake fama zai ta wani abinci ya kamata ya ci to kaga tunda yana asibitin an kuma mm. gano ya ce to shi wannan wanda yake abin da ya karanta kenan mm. na fannin abinci wanda yake mara lafiya ya kamata ya ci kaga sun cewa to ga mara lafiya kaza ga abincin da ya kamata ya ci abinci kala kaza ki kuma ka a bashi abinci kala kaza so kaga tun wurin dafa abincin yana da tsara abincin an riga an san mara lafiya mm. cewa ga irin kala abincin zai ci za a dauko a kawo mishi ba za mu a kawo mishi abincin Hmm. da bai kamata ya ci ba kaga idan kuma a waje ne kamar yadda aka yi magana tambaya baya cewa za a ɗauko abincin a kawo za a kawo mushi ma abin da bai kamata ya ci din ba kuma ya ƙara mushi wannan hawan jinin sai ya zama da cewa maganin da yake sha na hawan jinin hmm. maimakon ana bukata ya samu sauƙin abincin da yake ci kuma bai taimaka maganin da yake sha eh. so kaga wannan shine bangaren to kaga duk wannan zaka samu cewa suna bada gudunmuwa sosai wurin hmm. abin da ya shafi lafiyar mutum sannan kuma zaka zo akwai abin da ake ce ma oncologist nutritional su kuma kama abin da ya shafi ji ne wanda zaka samu cewa eh, zaka samu cewa ko da asibiti ne zaka samu asibitin kunni ne musamman abin da ya shafi kunni mutane ba sa ji sosai eh. bai da lafiya an zo an bashi magani so mm. amma akwai abinci kuma da ke taimaka mishi wurin sa ji shi kan shi ya wannan so amma zaka samu cewa da yawan wasu asibitocin akwai abu ɗaya ne shine akwai magani akwai likitan akwai maganin amma ba abu masu kuna da abincin da mara lafiya ko da yana kwance asibitin amma ba a kiyaye bangare ɗaya ba an dai kiyaye maganin da zai sha da lokacin da ya kamata ya sha magani mm-hmm. ba a kiyaye kuma abincin da zai ci ba saboda ba a tanaji bangaren abincin ba mm-hmm. so ya kamata idan an tanaji bangaren abincin kuma an ɗauki ma'aikatan sai zama akwai wa'annan masu ƙwararrun na mm-hmm. dubawa idan asibiti da ya shafi kamar yadda muka magana mm. wannan asibitin abin da ya shafi kunni ne da sauransu wurin mm. ji abin da ya shafi ya kamata a samar da irin wannan mm. a bangaren abincin cewa tunda ana kawo mara lafiya ne misali asibiti na kwararru mm. abin da ya shafi shi kunni mm. da da hanci to za ka samu cewa akwai wannan fannin su ma na abinci wanda za ka mm. samu abincinsu ya sha bamban da abincin da marasa lafiyan ido kuma suke ci ko masu hawan jini saboda idan an mm. kai mutum mara lafiya ko ya yi abin nan mm. cewa yana da hawan jini da sauransu kaga an kai shi misali asibiti ne wanda ya shafi mm. ba asibitin kwararru misali na kunni ba saboda zaka samu ko na hanci kunni da hanci zaka samu asibitin da ya shafi kunni da hanci zaka samu asibiti ne kamar a ce na kwararru so amma wanda ke da hawan jini ba maki an kai shi asibiti ne mm. wanda ya shafi ake shi asibiti general hospital gaba daya haka amma da aka zo wurin rashin lafiya ko kuma haihuwa ko wani abu sai a gano yana da hawan jini ko kuma tana da hawan jini kaga daga nan abincin da zan kawo mata asibitin ya sha bamban da abincin da za ta rinka ci da ta saba ci mm, saboda tana shan magani ne kuma sannan abincin da za a bata yana taimakawa wurin mm. sauki wannan abin da shafa hawan jini din so kaga shi ma akwai wannan wanda zaka samu cewa akwai irin wannan din wanda ya kamata ana ba shi kula sosai wanda ya kamata ana ba shi kula sosai da sosai sannan kuma akwai abin da shafi pediatric nutrition hmm. shi kuma wannan na yara ne shi wannan pediatric nutrition din wanda zaka samu ciwo kuma kwarewa ne shi kuma na magana wannan speciality ne na wurin nutritionist din hmm. wanda su abin kira clinical hmm. nutritionist din kenan watan wayanda su kuma wannan akwai nutritionist na akwai fanni biyu na ma'aikatan abin da ya shafi abinci akwai nutritionist dietist hmm. nutritional dietist wanda zaka sami su suna kula ne da abinci kawai na gina jiki na hmm. wannan da sauransu wanda zaka samu zaka same su suna akwai su na kula da abin da ya shafi yin abinci ma zaka same su koda wurin yin abinci ne hmm. kamfaninnika ne masu yin abinci na gwangwani da sauransu haka zaka samu akwai irin su wannan masu kula da abincin cewa wannan abincin ya kamata mutum ya ci ko bai kamata ya ci ba suna kula da shi amma wannan su kuma clinical nutritionist ne su kuma wannan abin da ake shafi harkar lafiya ne su kuma ba irin wancan ba ya sha bamban da wancan haka ne abu za ka samu cewa abinci ne misali za ka samu cewa abincin da zai gina mutum jiki mm. wani abin za ka ciyayi ka ci abinci kala kaza zai gina ma jiki ka ci mm. abinci kala kaza zai gina maka jiki amma kuma shi a lokaci guda mara lafiya ko da zai gina jiki amma a lokacin da bai da lafiya ba zai gina mai jiki ba shi kuma saboda yanayin ciwon shi eh. binciken da aka ya gano cewa idan ya ci wani abinci zai haifar mishi da matsala misali ya dauki abin da zai ci ya ci abu ne mai gina jiki misali ka dauki abin da ya shafi ko da masara ne ko wani abu da daya amma a lokacin da bai lafiya ko kifi ko abin da ya shafi gishiri duk da ake sa da sauransu hmm. amma kuma sai ya zamana abu ne zai gina mai jiki idan yana da lafiya hmm. to amma sai ya zamana bai da lafiya kaga a lokacin ya tashi daga mai gina jiki daga mai gina jiki kila ma mai cutarwa zai zai zama ya cutar da shi kenan so saboda haka abincin da zai ci a waje hmm. a matsayin an ce ai wannan abincin an gina an gane yana gina jiki haka ne yana gina mm. jiki amma ba a matakin asibiti a mm. matakin harkar lafiya ba kuma lokacin da mara lafiya yake kwance asibiti ba babu wannan babu wannan sai abin da likitan sai ce wannan sai abin da likitan shi ce sai abin da su kuma wa'annan da likita ya faɗa su kuma mm. wa'annan masana a fannin za su duba saboda aiki biyu ne dama haka ne da likita da su haka ne za ga aikin lafiya kamar da muke kullum muke magana aiki ne na haɗin gwiwa eh, ba aiki mutum ɗaya bane akwai likita akwai duk kowanne da mm. kowa zai zo ya nashi ne dai gurgudu ba mutum ɗaya yake aikin lafiya akan mutum ba saboda haka su ma za su bada nasu gudunmawa so saboda haka abin da zai ci mm-hmm. a a lafiya a lokacin da yake da lafiya to eh. zai sha ma a lokacin da bai lafiya an kwanta da shi asibiti saboda zaka samu cewa hatta mutum mai da lafiya yana cin wasu abubuwa mm. amma lokacin da aka kwanta da shi asibiti bayan mm. likita ya yi bincike mm. an gano wasu abubuwa za a ce to ya dakatar da cin abu kaza cin abinci kala kaza cin abinci kala kaza saboda cin wannan abin zai haifar mushi da matsala amma kuma a wannan abin da aka na ci abu ne kuma mai gina jiki a lokacin da yake da lafiya to saboda haka su wa'in nan suna kiran su um, nutrition clinical nutritionist mm-hmm. wata su likitocin abinci ne amma a bangaren lafiya bangaren asibiti lokacin da mutum a kwantar da shi asibiti bai da lafiya ko kuma mm. mutum bai da lafiya wanda ka samu suke ba da shawarwari suke ba da dama cewa a bashi abinci kala kaza mm. misali likita ya ce kai ci gishiri kai ya ci abinci misali kai ya ci shinkafa mhm. kai ya ci wani abinci wanda yake starch ne wani zai gina mai jiki kaga misali ai starch ne wani kuma ai tunanin zai gina mai jiki hmm. ko kuma kai ya ci abu kala kaza wanda a lokaci guda me yasa ya ce likita an yi bincike ne aka gano cewa kai ci wannan abincin to kaga ba za a yarda ya ci wannan abincin so lokacin da ya ci abincin zai haifar mishi da matsala na'am to na godiya sosai likita sani ba saboda ka misali yawanci ciwurruka ne wanda kamar general hospital na yi amfani da su amma kamar abinda ya shafi irin wani asibitocin special na musamman kamar asibitin kashi asibitin kwakwalwa to su ma irin nan likitocin abincin ana da bukatar su a wajen ko kuwa ya abin yake na'am kamar yadda kai magana shine cewa duk inda aka ce ma wuri asibiti ne eh. shine abinda muke magana muna magana matsayin abinda ake ce ma abinda asibiti yanda asibiti harka lafiya ya kamata ya kasance eh. ba wai dan babu shi a inda mutum yake mm. sai ya dauka kuma wannan abu shine yake daidai ba muna magani a mahanga ta fanni ta abin da ya shafi lafiya kuma fanni abin da ya shafi asibiti yanda mm. asibiti ya kamata inda an kira asibiti inda an kira asibiti akwai wannan abu saboda misali ka dauki ko da asibitin kamar da kai magana ko asibitin ka ne mutum lokacin da ya ji ciwo a ƙashi ko wani abu guda ɗaya mm. yana buƙatar magani sannan kuma yana buƙatar abin da zai ci ya gina mashi jikin shi mm-hmm. so idan akwai wannan fannin eh. kaga abincin da zai ci misali ana buƙatar misali ko ban ruwan shi ne ko wani abu ƙashi ne ya balle ana buƙatar shi ma dai yana da wannan bangaren yana da wannan bangaren ya haɗe so kaga dole akwai wannan bangaren abincin wanda za su duba su gani cewa wani irin ciwo ne me kuma ake bukata hmm. a fannin kashin ma saboda kashi bangare kala kala ne na kashin din jikin mutum sannan kuma kowane akwai hmm. abubuwan da yake bukata so a lokacin za a gane cewa ga irin abincin da ya kamata shi saboda yayi kokari abin da za mu dauka an ci asibiti ya amsa suna asibiti to dole ne zama akwai bangaren Ah, dafa abinci a ciki sosai kuwa kowane irin asibiti kowane asibiti in da ya amsa sunan shi na asibiti mm-hmm. ya kamata a kowane sannan da muke mm-hmm. kamar da kai magana kamar abin da shafi na yara da muka fara magana wannan mm-hmm. pediatric nutrition din su suna da muhimmanci saboda shi yaro zaka samu cewa idan ana maganan abin da shafi lafiyan yaro zaka samu ta faro ne tun daga misali yarintan mutum wanda zaka samu ana ba yaro kulawa musamman zaka samu cewa idan cuta ta zo ta fi tana yawan saurin kama yara wanda zaka samu cewa ko abubuwa ne wata ya daga mana cewa da ci zaka samu an je asibiti mutanen mu da an kai mutum asibiti yara an kai asibitin yara zaka sai akwai abin da ake cewa asibitin yara asibitin mm, yara amma asibitin yara za a je a ba yaro rashin lafiya biyar da lafiya a kai shi asibiti a kwantar da su ana wasu abubuwa mm. amma ana ba su magani ana komai amma ba a ba su abincin da za su ci so a lokaci guda shi kuma shi wannan kwarewar mm. da muke magana da muke magana speciality akan abin da shafi cin abinci nutritional clinical nutritional din da muke magana shi kuma yana bukatar pediatric nutritional watan mm. shi kuma masani ne a fannin abincin da yara suke ci bayan kasancewa sa samun likita na bangaren abincin mara lafiya to kuma akwai bukata ya zama na an samu likitan da ya san abincin yara da ya san abincin ya kware akan abincin da yara suke ci saboda wannan asibitin suna da lafiya ba su da lafiya duka na'am saboda shi wannan asibitin ya ta'allaka ne a yara saboda yara ake kaiwa kwa za ga duk matsalolin na yara ne abin da babba zai ci ba ne yaro zai ci ba to yana bukatan shi wannan tunda ana bukatan kwarewa ne yanzu misali kamar da muke magana an kira shi pediatric nutrition eh. akwai likitoci kowane za ka samu likitoci daban-daban amma likitan yara yana daban saboda likitan yara daban ne saboda kwarewan shi a fannin yara ya kware mm, shi ya san matsalolin yara shi ya san abin da zai iya mm. ganowa wanda yake yaro da wasu abubuwa da ake yi na abin da shafi yara to haka shi na bangaren abincin ya zama da cewa asibitin yara da aka bude aka ce wannan asibitin yara ne zama da cewa an samar da wannan bangare na abinci wannan abin da ya shafi bangaren nutritional department din sannan kuma bayan an samu a samu masu bangaren nutritional a samu kuma pediatric nutritional mm. wanda ya specialist a kan shi a samu wanda ya karatu ya kware misali ya digiri na farko ne mm. saboda abin da muke magana ya ya dangata da yanayin tattalin ƙasa yadda suka mahimmantar da shi wannan bangare bangaren lafiya bangaren abinci musamman bangaren abinci asibiti akalla a samu mutum wanda yake da digiri na daya ko digiri na biyu ko digiri na uku ya zama mm. cewa akwai shi a wannan asibiti. sannan kuma a kokari a samu wanda shi abin da ya karanta mm. abin da ya shafi pediatric nutrition ne saboda abin da ya shafi yara ne wanda yake cewa zai kaba bada shawarwari ya rinka cewa tun an kwatar da yara ba su da lafiya ana ba su magani mm. ana ba su kulawa likita na duba su amma abin da yaran ya kamata su ci shi kuma a gefe guda ba a bayarwa so ko da ana ya kamata a ce an samu kwararre a wannan fannin mm-hmm. saboda zai taimaka mai saboda zaka samu cewa kusan rashin lafiya zaka samu akwai yara da yawa suna rashin lafiya so wannan kuma yakan hana yaran ka gama musamman yakan hana ba wai yara kaɗai ba mm. hatta babba idan babu wannan mm. kulawan ta fannin abinci mm. za ka san daɗe asibitin mutum bai samu waraka ba ya daɗe asibiti bai warke ba ciwon ya dinga bin shi a jikin shi saboda akwai ɗaya ne ba ɗaya akwai magani amma ba kuma abin maganin zai aiki a kai. ba abinda maganin zai aiki jiki balle kuma ya gina mai jikin shi gaskiya so kaga ana bukatan wannan bangaren kenan saboda abin da ya shafi yara ne eh. kuma kamar yadda aka sani suna bukata a ba su kulawa ta musamman haka ne ah. to kamar yadda a baya an yi magana kan cewa su kansu ma'aikatan asibiti na misali likitoci da masu aikin jinya eh. ya kamata a ce abincin da za su ci su ma cikin asibitin ne to misali su ma dole zama na likitan bangaren abinci ya duba ya ga misali idan aikin dare zai yi wani hmm. abinci ya kamata ya ci don kada bacci ya dauke shi misali <laughs> ko aikin sami shi ma likitan bangaren abinci yana duba abin da ma'aikatan asibiti za su ci ko kawai ya ta'allaka da marasa lafiya na kamar yadda muka yi magana cewa shine shi amfanin abincin abin da ake magana akan abin da shafi mataki na lafiya eh. na abin da ya shafi bangaren abinci hmm. kamar yadda mara lafiya yake asibiti an san ma'aikatan lafiya nawa ne a cikin asibiti an san kuma ya yanayin lafiyan su suke za ka samu cewa ba duk wanda ke aiki a asibiti sai zama shi ma bi da wata matsala na na rashin lafiya ba ba maki akwai rashin lafiya amma ba nufi ya kwanta asibitin ba mm. amma akwai ba mamaki wata matsala take damuwa yake damu shi ko hawan jini bai kwanta da sauran abu ya da wasu matsaloli wanda ke akwai irin abincin da ya kamata ya ci to tunda wurin shi yana asibiti ne kaga an san lafiyar shi an san rashin lafiyar shi an san duk irin cutar da ke damun shi saboda akwai an san adadin kamar yadda an san adadin ma'aikata da suke aiki mm. a asibiti haka an san abincin da ya kamata a basu kamar yadda za a biya kowane ma'aikaci albashi an san akan nan din shi an san komai saboda haka a san haka a san sa wurin lafiya ne saboda haka yanzu yau ba a biya ma'aikacin lafiya albashin shi ba zai ce ba a biya shi albashin shi ba me yasa aka gano me yasa aka ba a tura ma wani albashin wani saboda ana da duk bayanan shi da sunan shi da lokacin da ya fara aiki da mm. komai na shi ana da shi to haka lafiyar shi ma take ya kamata ya kasance akwai shi a rubuce an san lafiyar shi an san wannan din shi wani abinci ne bai so wani mm. abinci ne bai kamata ya ci ba saboda asibiti yake mm-hmm. ana kula da lafiyar shi ne to sai yasa gan cewa a asibiti yanda asibiti ya kasancewa duk ma'aikacin asibiti ba yana magana wai a mm. asibitin inda mutum yake ba ina magana ne a nan yadda asibiti ya kamata ya kasance duk ma'aikatan asibiti ya kamata ya ci abincin shi a cikin asibitin hmm. ya zama cewa abincin da yake ci ba a waje yake siya ba a asibiti ne ake dafa lokacin aikinsa lokacin wannan in ya je gida dama a gidan shi zai ci amma idan ya zo asibiti yana aiki walau ya zo aikin safe ne ko aikin rana ko aikin dare ne akwai abincin da zai ci da safe akwai abincin da zai ci da rana akwai abincin da zai ci na dare saboda ana yin abincin kashi uku ne eh. wato za a yi cewa an san yau wani yana da aiki mm. da rana da safe kuma da yake akwai sunaye da komai da komai kamar yadda muka magana a baya akwai eh. sunayen kowa to za a gane cewa ai misali wani kaza mm. bai cin abinci kala kaza saboda eh. yana fama da ciwo iri kala kala to kaga da an zo an san shi abincin shi ma daban saboda an riga an ware kowanne abin da yake ci za a dafa a bashi ba za a bashi abin da ya kamata ya ci abin da ya dace sa so kaga wannan an taimaka wa ma'aikatan lafiya kenan mm-hmm. to amma zaka samu da yawa babu marasa lafiya ma ba su samu ba su samu ba tukuna barantana likitoci barantana likitoci su kuma aikata su kansu ma'aikatan wanda ana ganin su lafiya a tattare da su take na'am ba sa rashin lafiya to shi za ka samu cewa an ce ana cikin aiki ma'aikacin lafiya na cikin aiki ko a ce maka ya fadi ko kuma wani abu ya fadi saboda me shi yana aikin lafiya ne amma shi kanshi kuma aikin lafiya yake shi kuma ya kamata na'am shi kuma ba a kula da lafiyan shi me yasa ba a kula da lafiyan shi ba a bashi lokacin da ya tashi hmm. abincin da ya kamata ya ci saboda an kallo shi sa ake bada hutu saboda aikin lafiya yana bukatar idan ka zo shi ba bukatar cewa an ce za ka zo karfe kaza ya zama da cewa baka zo lokaci ana bukatan ka zo wurin saboda aikin ba yana bukatan ka huta bane shi yasa ga ake bada hutu tsakanin hutu to kuma shi yasa ake ita hukumar kula da asibiti take kula da shi ma'aikacin lafiya duk abubuwa a bashi haƙƙin shi akan lokaci hmm. a bashi kuma abin da ya kamata ya ci a cikin asibiti abincin da ya kamata ya ci in yana aiki asibiti to inda ake asibiti yake zaka samu cewa abincin ake yi an gwada an duba komai sai ya zama da hmm. cewa kowane ma'aikaci an san shi za ga su abincin ma za a rubuta sunan shi a jiki hmm. an gama hmm. cewa na wane ne ko da za a je a kai mishi ne ko kuma akwai wurin da zai zo na ya ci abincin da an zo za a je da sunan shi da hmm. komai da ya zo shine wani zai dauki abin da yake so sai a je mai ya ci wasu kuma akan zuba abincin ne eh. sai ka dauka amma kai ka san abin da bai kamata ka ci wanda ya dace da kai wanda ba zai ce ba za ga akwai abinci kala kaza wanda bai da ciwo kala kaza kamar da muka na misali wanda yake da eh, wanda yake da hepatitis kaga akwai akwai abin da ba zai ci ba to saboda haka shi ba ma zai ci eh, wannan abincin ba wanda ke eh, wannan shi ma haka za ka misali shuga yawwa za ka samu cewa duk akwai irin wannan abincin da ba zai ci ba saboda haka mm. asibiti ba za a bar shi ya ci ba amma idan da aure ne zai ci abinci ba matsala saboda abincin sayarwa ne mm. ba za a ce an yi wannan abincin saboda masu cuta kaza bane su zo su rinka cin abinci ba ko za a ba mutane abinci ne wannan shi ya rage nashi wannan ya rage nashi wani kuma za ka samu ku sakamakon cin abincin da ya ci cin abincin da yi ne a lokacin sai mm. ciwon ya tashi ya mm. shi kuma zai zo ba da zai zo aikin lafiya zai zo aikin lafiya ko da mara lafiya ne wani ai zaka samu cin abin da ya ci ne mm. sai zama na ya kawo mishi wannan matsalan so za ka da ya zo asibiti shi yasa yake da kyau idan mutum ya zo asibiti wurin bada bayanin shi ya faɗi cewa ga ciwo kaza ga abin da ya ci me ka ci duk tambayar da likita ya mishi zama ya bashi amsa me ya ci na karshe me ya ci kaza ya faɗa mm. mishi ya ci kaza ne ya sha wani abu ko ya yi abu kaza da sauransu saboda daga nan binciken shi ma zai ɗora cewa wannan abin kila shi ne ya fi mai da matsala to kaga amfanin shi aje irin wannan abubuwan kenan mm. sannan kuma musamman suwa mata mm. masu juna biyu eh. wanda za ka samu abin da ya kafin ka bangaren mata masu juna biyu za mu dan je hutu ga dai baka gaji ba ma ni da masu kallo za mu dan huta insha Allah sai mu dan masu kallon za mu je hutu sai mu dan mu dora daga inda muka tsaya a biyo mu insha Allah